Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Maryam Dauda shirin mu na la'asar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu ga kanin labaran duniya. To a Najeriya an gano wata yarinya da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace. Yarinya tana ɗaya daga cikin ɗaliban nan su 219 da aka sace sama da shekaru biyu da suka gabata. 'Yan kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da 'yan adawa siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita. Sannan kuma kwamandan rundunar sojan Amurka mai kula da Afirka ya ce wato ya faɗa a yau talata cewa amurka na shirye don taimakawa wajen yaƙa 'yan isis da ke libya To kamar da muka ji a kanin labarai an sami ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok daga dajin Sambisa har wani ya tabbatar da cewa ya masanta. santa muna tare ni dan Chibok ne na san mahaifiyar na kai wajen maman da da ya rasu maman ya rungume ta sun fade muna rike su yan wasu sun taru yajin aikin da hukumar kwadago ta najeriya ta kira sakamakon karin farashin man fetur ya samu goyon baya a jihar Legas. ita gwamnatin da ta yi mulkin aka ce yunwa ya kashe kowa a ƙasa ai bai zai yiwu ba ita gwamnatin mulki da ta yi kawai akan mulkin ya kare akan talakawa akan masu kuɗi kawai ta kare hakkin masu kuɗi masu kuɗi su gaba da rayuwar suna jin daɗin mai ta kai dubu biyu za su iya saya a lita shi kuma talaka ba zai iya sabo shi kenan kuma shi sai zauna a matsayin bai da wani hakki akan gwamnati To za mu ji yadda su kuma jihar Adama suka juya wa abin baya duk a cikin shirin na wannan lokaci akwai kuma shirin himma yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gano wata yarinya da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye a cewar shugaban wata al'umma. Yarinya tana ɗaya daga cikin ɗalibai 219 ɗin da aka sace kusan sama da shekaru biyu da suka gabata. Tsambido Hosea Abana, shugaban wata al'umma a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, wato kungiyar da ke kokarin ganin an ceto ɗaliban, ya sanar da cewa 'yan ƙato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa da ke jihar Borno a jiya Talata, sai dai wani ɗan uwan yarinya ya ce tana ɗauke da juna biyu. Haka shi ma sakataren kungiyar iyayen 'yan matan Chibok ɗin, Lawal Zanna a hirarsa da sashen Hausa na murya Amurka ya bayyana yadda aka gano yarinyar. Civilian JTF na kasan Dambuwa, neighboring local government namu sun fita operation. To a nan suka hadu da su suka shigo suka ce da take ita ɗayar makaranta ce na sakandarin Chibok. Sai ba su taya ba suka ɗauko ta a cikin motocin su da suka su motoci guda uku. Sai suka shigo Chibok da suka shigo Chibok kafin in ji labarin sun riga sun wuce har kauyen balala inda mahaifiyar wannan amina take da suka kai ta gida abun mamaki garin gaba daya yadda wanda ya kasance tare da su suka kowa dai yana gani kamar wani sabon abu ne ya faru wanda ba a yi zato ba to shikenan sai nan da suka zanna suka je maman ya ta ganta da yake babanta ba da nan mamanta ne kawai sai ga shi ne maman ta fashe da kuka suna ba maman hakuri a yadda shi kamar da namu na JTF yake gaya mun to shikenan bayan da muka kare muka yi gaisuwa da ita shikenan da suka shiga moto suka ce za su kai wa sojoji na dambuwa to shi na nan muka rako su suka fita muka koma gida yanzu haka tana wurin ita dai ta koma ta koma dambuwa to daga dambuwa mai yiwa za a kai sa maiduguri ya wato wani hali take ciki tana nan da ita jikinta da yana nan da hau haka amma kuma tana nan da gida a hannunta kuma dan nan da ban tambaya ko na ta mace ko namiji ba 'Yan Boko Haram sun sace 'yan matan ne daga makarantarsu a garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya a watan da ya gabata. Brigadier Janar Rabi Abubakar, daraktan yada labaran tsaro na sojan Najeriya, ya faɗawa murya Amurka cewa dakarun ƙasar ba za su gaza ba a ƙoƙarin da suke yi na ganin sun ceto mutane ciki har da ɗaliban na makarantar Chibok da 'yan Boko Haram suka sace. 'Yan kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da 'yan adawar siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sirte da ke gabar tekun Libya. Wuri da ya zamo tunga mafi karfi ga mayakan ISIS wajen a wajen Siriya da Iraki a cewar rahoton wata kungiyar kare hakokin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ce mayakan kungiyar ISIS sun yi satar mutane da dama kama daga mayakan libya da aka kame suka ɓace a garin na nasirte human rights watch ta ci gaba da cewa yawansu ana zargin ma kamar sun mutu a sauran garuruwan da 'yan isis suke rike da su kuma kungiyar masu da'awar jihadin sun kafa shari'ar musulunci mai tsauri a birnin na nasirte inda suke sa ido a harkokin jama'ar garin na yau da kullum kama daga tsawon wandon da maza za su saka da kalar kayan da mata za su sanya da kuma umarni wanda za a ba wa ɗalibai a makarantun gwamnati a cewar kungiyar mai sa ido mayakan ba sa samar da jama'ar mahimman ababen more rayuwa a cewar ita kungiyar maimakon haka sukan karkata akalar abinci magunguna man fetur kuɗi da kuma gidajen da suka mallake daga waɗanda suka tsere zuwa ga ɗimbin mayakansu na sa kai kusan dubu da ɗaya ɗari takwas a birnin Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Amurka bai kula da Afirka da ake kira AFRICOM a takaice ya faɗa yau talata cewa dakaran Amurka na shirye su taimakawa wato su taimakawa tawagar da za ta horas ta kuma samar da kayan aiki don yaƙar dubban mayakan ISIS a Libya duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta shirya. Kwamandan rundunar ta AFRICOM, General David Rodriguez, ya kara da cewa siyasar Libya ta sa ba za a iya gane waɗanne mayakan ne ke ɓangaren gwamnatin haɗin kan ƙasa ba, wadda ake kira gna a takaice abin da ya sa amurka dogaro ga gwamnatin wucin gadin kasar don tantance wake tare da ita kuma wake adawa da ita Mr. Rodriguez ya ce ta yiwu dakaran su ne za su hana bazuwan mayakan ISIS da zara an gane mayakan da ke goyon bayan gwamnati an kuma taimaka musu. yanzu haka dai kasar libya na karkashin dokar ta ɓaci da aka kafa mata ana hana wato na hana mata sai da makamai don a tabbatar da makaman ba su kai hannun 'yan ta'adda ko mutanen da ke ƙoƙarin gyara zamansu kan kujerar mulkin kasar ba an sami rahoton ɓacewar akalla iyalai 200 a sri lanka kuma ana fargabar ta yiwu laka ta binne su biyu bayan ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya a cewar kungiyar bada agaji ta red cross da ke sri lanka a yau laraba wata sanarwa da kungiyar ta red cross kuma ta fidda ta sanar da cewa an tura ma'aikatan jin kai sun tafi tun da safe tare da jami'an gwamnati wajen kuma sun ceto mutane akalla 180 duk da daukewar wutar lantarki da aka samu a ƙauyuka da dama da ke gundumar kagyalle Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. kamar yadda muka ji a labarai an sami ɗaya daga cikin 'yan matan chibok a dajin sambisa har wani ya tabbatar da cewa ya santa ga rahoton da wakilinmu haruna dauda biyu ya aiko mana daga maiduguri wasu bayanai da ke fitowa da dumi shi na nuni da cewa an gano ɗaya daga cikin 'yan matan cibok da 'yan gungiyar boko haram suka sace tun shekaru biyu da suka gabata an dai gano wannan yarinya ne a wani ƙauye da ake a wani ƙauye da ke tsakanin wani gari da ake kira bale da kuma dajin sambisa inda 'yan banga da rundunar sojan suka shiga don gudanar da sintiri tun dai aka mika wannan yarinya ga jami'an tsaro da ke karamar hukumar dambuwa don ci gaba da gudanar da bincike a kanta malam afagude na ɗaya daga cikin jami'an sintiri da suka gano wannan yarinya da kuma ya kasance ɗan garin na cibok ya tabbata tabbatar mini da cewa shi ya gano yarinyar da idanunsa har ma sun kai yarinyar zuwa ga iyayenta kafin a mika ta ga jami'an tsaro gama yadda hidan nam ya kasance da shi ta wayar tarho. dambuwa. eh ok, ku same ta ne da kamar me? Ok, an same ta wani jejin bale ne kusa da area Kandisa. A jejin me? Eh, bale, bale. Ah, kusa da area Kandisa, bale. Ok, kusa da area Kandisa. Eh. Eh, eh, kamar da me da me kuka ganta lokacin take dauke da shi? Ah, ba ita kade ba ba suna nan turum ne an shiga da su a kan an fita patrol ne aka an a area ana tira kaga ana zirga zirga so sun ji harbe harbe sai suka gudu dan da aka gudu su ne aka samu aka tare a wurin ba ka suna turma a wurin. O oh, suna da yawa a wurin ko? Eh, amma shiga wa mutane mubinanci din ne suka suka jimotin su suka wace sai wayannan din ne aka samu ka tare. eh to ita ne ita kare ce yar chibok a cikin su. ya mijin shi wanda aka dan saura su aure a can da suka haifi yan daya din yaron yaron mufi ne kuma tare da shi aka kama Ok an kama shi shi ma mijin nata ko eh shi mu da wannan mufi ne lokacin da aka shiga mufi shi ne aka kama yaron da karfi aka je aka saura musu auren dole na'am okay shi yaron shi ma kamo shi aka yi aka zo ka hada su aka masa aure eh dole ne haka yarinya ma yana fada haka mijin ma yana fada haka na'am shi mijin nan ina ne shi dan mufi ne dan mufi ne yake daga mufi ne yake Eh, yanzu yar nasu ita yadda aka ga suna dauke da za ta kai kamar wata nawa ko shekara nawa a hannunta yani yaro ne eh jinjirin dan yaro gangani yaro ba zai wuce ko wata biyar aka ba wa hannunta a hannunta ko amma ita ta an samu ku da bakinta cewa ita ya tana daga cikin yan matan cikin din a mun san ta muna tare ni dan cikin ne na san mahaifiyar na kai wajen mama da baban da yara su maman ya rungume ta sun fadi muna rike su yan wasu sun taru sun nema mu bar musu muka ce wannan ba zai yi ba aka tura su gida da baba. Na'am. har kun je ma Chibok din wajen iyayenta. Eh. Iyayen nata kuma sun ganta sun am. Ah ni ne na je na yi salama kofan gidansu na ga na ce to mama ki zo sai ta ta na ta wajen mota ki duba wajen mutane. Ga ta sai ni ta ce Amina kawai sun Sai ta kuwa sai ta kama kuka sai ce mama karki kuka. Ban san sake haduwa duniya ba kashi Allah ya hada mu. Wannan abu farin ciki ne karki kuka karki kuka abin da yarinya take fada. Suran matan ina kai su. Abin da take fada ta cikin su guda shida ya rasu amma sauran duka suna wancan jeji ne Na'am, a wannan din. Eh, kuma dukkan suna da rai kuma an aurar da su duka ya Duk an aurar da su yanzu haka suna warwatse kenan. cikin da take fasfana kenan. Ɗaya daga cikin jami'an da ke sintiri a wannan yanki na Zambisa kenan ke mun bayani game da wannan yarinya da aka gano da aka ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan nan da aka sace tun shekaru biyu da suka gabata da kuma ya ce ana kiranta Amina kuma ta zo ma da ɗanta guda bayan auren dole da 'yan ƙungiyar suka yi mata da wani saurayi da shi ma ake zargin sun kame shi ne. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To Allah ya kyauta. Yajin aikin da hukumar kwadago ta shirya a nigeria sakamakon ƙarin farashin man fetur ya samu goyon baya a jihar Legas ga wakilinmu Babangida Jibrin. 'ya'yan kungiyar kwadago ta tarayyar najeriya kenan a lokacin da suke gudanar da wake na zanga-zangar lumana da suka gudanar a dandamalin shiga babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke ikeja a jihar lagos a lokacin wannan zanga-zanga na lumana da shugabanni daban-daban na kungiyar kwadagon sun yi jawabi inda suke jaddada cewa wannan yajin aiki ba gudu ba ja da baya sai dai idan gwamnati ta rage farashin albarkatun man fetur da ta kara kamar da suke cewa we Ya ce an dade ana ce da bazawar talaka a Najeriya. kuma lokaci ya yi da za mu yi tawaye mu nuna cewa ba mu yarda ba canjin da aka ce za a mana kenan wannan ba shine canjin da talakawan najeriya suka zaba ba don haka muna kira ga gwamnatin muhammadu buhari da ta duba wannan al'amari da ta yi ta kuma mai da farashin albarkatun man fetur zuwa tsohon farashin kamar da yake a da kwamrar waziri na kungiyar arewacin najeriya na ɗaya daga cikin da suka yi jawabi kuma na tambaye shi dalilin wannan yajin aiki dalili shine halin da 'yan najeriya suke ciki da kuma wannan ƙarin kuɗin mai da ya taso a lokacin da ya zo ba zata ba ba zata ba saboda ana cikin halin kunci kuma maimakon gwamnati ta kawo wani mafita wanda 'yan najeriya zai zama ko da ana cikin kunci ita dama gwamnati an yi ta ne dan kulawa da hakkin mutane kuma sauƙaƙa abubuwa ga al'umma to maimakon ta yi hakan sai kuma ta juya maimakon ta yi maganin abun ta rage ma mutane matsala sai kuma abun ya zama to kamar karuwa ike ana tura mutane suna ji da wahalar rashin kuɗi da yunwa da matsalar rashin abinci sai kuma ka ƙara kuɗin mai to kaga anan shin wani tallabi za mu iya ta gwamnatin nan ta nuna ma talaka na najeriya ga baki daya to shin ita gwamnatin da ta yi mulki in aka ce yunwa ya kashe kowa a ƙasa ai bai zai yiwu ba ita gwamnatin mulki za ta yi kawai akan mulkin ya kare akan masu kuɗi kawai ta kare hakkin masu kuɗi masu kuɗi su gaba da rayuwar suna jin daɗin mai taka dubu biyu za su iya saya a lita shi kuma talaka ba zai iya sabo shi kenan kuma shi sai zauna a matsayin ba bai da wani hakki akan gwamnati to hakan shi ne ba mu damar mu yi shawara mu yi tunani mu ga abin da ya dace mu mu fito mu yi wannan zanga-zanga mu goya ma 'yan kwadago goyon baya mu tabbatar cewa gwamnati ta duba wannan tunani da ta yi don ta gyara ta kawo sauki ga. To sai dai a bangare daya Alhaji Ado Dan Sudu da ke zama shugaban wata kungiyar arewacin Najeriya a Lagos ya ce ko kaɗan ba sa goyon bayan wannan yajin aiki. Wannan abin da kungiyar kwadago suke yi ba ma goyon bayan sa ba ma son sa kuma ba ma tare da su wannan maganar subsidy da ake magana da gwamnatin tarayya ta janye yanzu ka duba abin mamaki da aka janye wannan subsidy za ka ga cewa gidajen man gaman nan ko ina ga hina amma da da ba subsidy sai kai awa uku awa hudu awa biyar a gidan mai kuma ka sai man mai yiwa akan naira ɗari ma jami'an tsaro na 'yan sanda ne dai suka yi wa 'yan kungiyar kwadagon rakiya tare da sa ido da ganin cewa an gudanar da wannan zanga-zanga cikin lumana da kuma kwanciyar hankali baban ya jibrin murya amurka daga lagos to a jihar adamawa kuwa juyawa maganar yajin aikin cire tallafin man fetur da aka yi suka yi wa baya yaji aiki ne wanda bai samu karbuwa a wurin jama'a ba shi ya ka fito abu ne wanda su wannan mutane muna cikin saka mai wuya amma ba su yi mana wani abu ba sai yanzu su akan suna son mu mara musu baya sai mara musu baya mu ma'aikatan adamawa wasu sun sun wata shida wata biyar ba albashi ba yi abin nan ba protest ba sai yanzu ne za a yi protest wannan adama amma wannan na Najeriya ne gaba eh shi nake ga maka ai kungiyar gaba ɗaya ta abu da daga rasta ne akwai rashin ƙananan hukumomi akwai na jihar da akwai kuma na tarayya kuma dukkansu suna bin alkibla ɗaya ne kuma da Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa ya ce ne za su ci gaba da wannan fafutuka da suke yi domin 'yan Najeriya. To, muna so mu ga 'yan Najeriya su fahimci cewa wannan faɗan da muke ba muna don gashin kanmu ba ne, muna yi ne don saboda mu bato musu hakkinsu. Misali dai nake so na bayar a nan, an ce mana an cire tallafi a kan man fetur naira goma sha uku da kobo saba'in. Sannan farashin gwamnati kuma naira tamanin da shida ne da kobo hamsin. Idan ka haɗa zai baka naira ɗari ne da kobo biyu to na ka samu naira ɗari da kobo arba'in da biyar ko ɗari da arba'in da biyar. So ga nan fa mu muna gani kamar aiwa shi shugaban kasa coge ne an ba shi alin gulli an ya ce a hannu. Tuni da gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti na musamman domin sasantawa da 'yan kungiyar kwadagon. To ko ina a kwana game da wannan batu na sasantawar Honorable Ibrahim bafetel Hassan da ke zama hadimin shugaban kasa kan ayyuka da tsare-tsare ya ce gwamnati za ta ci gaba da tattauna da 'yan kungiyar kwadagon. Kamar dai an gama da kashi tamanin daga cikin bangare na kwadago sannan kashi ishirin da suka saura shi ma kofa buɗe idan ya zo ya ga ya fahimta kofa bude yake tare Su ka san ita gwamnati ta kafa kwamiti na mutum goma sha hudu wanda za su duba na ɗaya batun ƙarin albashin ma'aikata na biyu wannan kuɗi da gwamnati ta ware don taimaka mutane a ƙasar social safety ne na biliyan biyar ɗinin da aka ware sannan su musu kawo shawarwari. yamma dai zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bankuna kasuwanni da kuma tashoshin mota suna buɗe a John Adama da Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC ga shirinmu na gaba. ma ba ta garago. jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago a cikin shirin namu na yau har yanzu muna ci gaba ne da tattaunawa da dr nasir mai nasara dan asalin kasar jamhuriyar nijar amma mazauni kasar kanada kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda nasir zai fara muna bayanin sauƙin karatu a kasar kanada da idan aka kwatanta shi da sauran kasashe musamman afirka komi da sauƙi yake zuwa kamar yanzu a nan kamar a ce a shekara guda in zan ba da karatu a university hmm. eh, kamar me ake ce a kasan chuck da kake rubuta a alli eh, alli kaga hmm. a kamar yanzu ba kase ba nike nike aiki da shi da komi informatic ya shiga eh, komi ta kwamfuta ake ta kwamfuta ake amma ka gani hal yanzu na tahi afirka yana ba da karatu sai ka riƙe alli sai na rike shi a hannu Eh, ɗaliban ba kullum ba suke da kamar duka takardun ka gani ko sai na yi daga nan na aika musu kenan ka gani wahala ba ɗaya ba ce ba eh. abin da zan iya yi a nan a awa guda eh, ba na iya yin shi ba kamar a niger ko burkina a awa guda tun da dai ba su da duka abin aikin kaga daga shi ne mm. abin yake bambanta kayi ɗalibta a gida kayi ɗalibta a nan ƙasan turai kayi uh, eh, malanta eh. ko kuma kana malanta a gida kuma kana yi a eh. nan ya dangantaka malami da ɗalibi yake a nan ottawa da kuma ya dangantaka malami yake a gida nijar da ma sauran kasashen afirka ka san ya ce in ka ga ake makaranta in ka mm. leƙa ka makaranta abinda ake a makaranta shine ake yi a ƙasa kamar ah. yanzu a nan ka aka ce haka eh. eh me yasa na ce haka tunda yanzu kamar doki misali a nan Kanada ka bin nizancin gida doki nan Kanada mm. mu a nan da akan ni nake ba da karatu ni nake ba da ilimi mm. su ɗaliban suna da incin su kwatanta na yi da kyau ko ban yi ba da kyau kamar su da suna bani suna kamar suna cika takarda su ce ai nasir karatun da ya yi ko bai yi ba eh. ka gani ko hmm. wannan yana sa kamar in gyaru in gyara kai na ko kuwa in abin da bai yi in gyara shi ka gani abin sai eh. yana gyaruwa shekara da shekara hmm. kowane lokaci ana ƙara inganta shi kenan yawa hmm. amma ka gani a ƙasashen muhalli yanzu tun da dai in aka ce maka wannan malamin ka ne in kai ke ce ah, almajiri ne ba ka sau ba za ka ce malam bai ba daidai ba ka ce malam ya yi kuskure to an tuka dai sai ka yi nazari biyu ko uku tukun so biyu ko so uku kafin ka hudi to kaga wannan yana iya sa kamar yanzu a ce malami a can sai ya yi tsamanin shi sanin shi daga shi sani ya kare to ka gani shi ne yake ka kaman eh, kuskure mahi yawa wanda ni na gani kamar yanzu a ah, na je can na ja ah, yan kara'an wannan mai kita taliban na eh. Eh, eh, ina ce musu to yanzu mu zanzanta mu gayya ne ku ya kuka gani sai su ce mana a ah, mu hawa haka bane ba ba mu saba ba tunda na san daban haka ne ba su saba ba tunda ni ma da nike karatu a lokacin a a university an mushe zance zancen mushe shi ne babu garrama abinda dumala ya ce ta zauna shi kenan babu wani gardama to ka gani nan daban ne ka iya cewa da a nan an muna karatu a lokacin da muke hoɗi eh, mai ake ta ɗaliban suna da incin su je bisa intanet su gani in abin da na hoɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba hmm. ka gani kenan wanda yana sa ni da kai na kabin in hoɗi abu sai na tabbata da abin da na hoɗi gaskiya ne ba. Hmm. amma ka gani a wajen mu to a Nijar kasashen mu har yanzu ba mu kai ba wannan matsayin da zai sa eh, kamar a ce harkokin su sake ko su ɗauki wani fanni daban. To Nasiru da yake Kanada yanzu nan da iyalin shi yake zaune kenan. Eh, eh da iyali na nake anan eh. eh. Tsakanin nan da horon shi eh. Idan muka hito daga cikin makaranta to muka zo waje. Eh. ya za ka ce kuma game da rayuwar mutane a waje wannan karan ma'amala tsakanin mutane eh to ka shi ne ake cewa ga koshi ga kwanan yunwa to eh, tunda ce ni da na girma a ƙasa kamar niger tabiyoyin mu tuna da bambanci da dama da tabiyoyin nan mm-hmm. ka gani nan kamar yanzu sai in yi wata guda Eh, bumi bai ina kwana da makwabci na abin da ke a Nijar a Nijar eh, eh, haba daga ka tashi makwabcinka ku yi hira ku yi zance kowa ka kowa mm-hmm. ya san kowa amma a nan baka da dama ma a ce kaman ka ga makwabcinka tunda lokacin da shi ta yi aiki tana yiwa kai daman ka ta yi aiki ko kuwa lokacin da ya komo ko kuwa ku da dai ganawa haka yadda kamar ake yi a Nijar wannan shi ne ya wuya ne wuya shi shine yake sa da in ka gani mm, mahiyawancin mutanen da suke zuwa daga kasashe kamar Nijar suke zuwa nan. In ka mm. liƙa ka gani kullum a junansu suke tunda dai yana da wuya a ce wani ta biyu yin ka gane ko mm. kamar ko in yarda da su ko kwade a ce dai kawai in zamna da shi shi ko ka gane bani da in ce in ce ma makwabci na abin da ka yi haka ne ko ba haka bane ba mm, kowa tashi tafi shi ake yi kenan yawwa ka gane kenan dai ne abin da kaga kake iya ka san baka iya ba maganin shi mm. shi ne kake kiyayewa mm. ne yake sa zaman ka gane ake yi shi haka ake tafiya da shi yau ma kamar kullum dakta dakta nan ka ci gaba da yi mana bayani a cikin shiri na gaba masu ari a tarbe masu cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu dr nasir mai nasara da julie gresham wata ta ta sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da ta To a gaishe ka da wannan shiri yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. wasiƙan mu ta farko a yau na cewa muna jajantawa dakarun sojan najeriya bisa ga ceto ɗaya daga cikin 'yan matan makarantar garin chibok da ke hannun mayakan boko haram sako daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe Salamu alaikum VOA Hausa. Hakika kama tsohon gwamnan Kaduna da hukumar EFCC ta yi bai zo mana da mamaki ba domin kuwa duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ke duka. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Shi kuma Baffa Haruna Bajo ka ce waye, Assalamu alaikum murya Amurka. Ai duk wanda ya ce zai haɗi gatari sai a sakar masa ƙota. Yunkunnan uwar shegu da wani ɓangaren ƙungiyar ƙwadago ta yi akan cewa dole sai ta shiga yajin aiki bayan kuma an zauna da shugabannin ƙungiyar da mahukuntan Najeriya abin Allah wadai ne. Don haka muna goyon bayan barazanar da gwamnati ta yi na rike albashin duk wanda ya shiga yajin aikin da babu mai shiga tasko sai talakawa. Wasiƙar mata gaba kuma cewa ta yi haba ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ya kamata ku sani duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali ma ba zai kawo ba don haka ya kamata ku sake tunani. saƙo daga Abubakar Lawal Abubakar Daura. ita ma wasiƙan mu gaba cewa ta yi don allah ku faɗa ma ƙungiyar kwadagon najeriya akan cewa su dakatar da matakinsu na zuwa yajin aiki don yajin aiki ba abin da yake haifarwa illa jefa talakawa cikin kuncin rayuwa saƙo daga kwamarar nuhu bello daraja kasar gusau ɗan kishin ƙasa ita kuma wasiƙan mu ta ƙarshe a yau cewa ta yi to gwamnatin najeriya sai a dage wajen tabbatar da adalci a ƙoƙarin janye tallafin man fetur da kika yi tare da ikirarin kyautata rayuwar miliyoyin talakawan Najeriya da suke fama da matsin rayuwa. Sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa. To kafin mu kare bari mu je ga labarai amma a takaice. a takaice tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta kara kusantar samun tikitin tsayawa wato tsayawa jam'iyyar ta takarar shugabancin Amurka a zaben shekarar nan bayan nasarar ta samu jiya a zaben fitar da gwanin da aka yi a wasu jihohin kasar Bisa ga yawancin kuri'un da aka kada wanda kuma aka kidaya na zaben fidda gwanin a jiya talata a jihar kentucky clinton na gaban sanata bernie sanders da kusan kuri'u dubu biyu sai dai jami'an zaɓe sun ce ba za su bayyana wanda ya lashe zaben ba tukunna amma tuni miss clinton ta ce ita ce ta samu nasara An gano wata yarinya da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye, a cewar shugaban wata al'umma. Yarinyar tana ɗaya daga cikin ɗalibai 290 ɗin da aka wato 219 ɗin da aka sace kusan sama da shekaru biyu da suka wuce. Zambido Hozaya Abana, shugaban wata al'umma a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, ya sanar da cewa 'yan ƙato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa da ke jihar Borno a jiya Talata. Sai dai wani ɗan uwan yarinya Kenya ya ce tana ɗauke da juna biyu. Haka shi ma sakataren kungiyar iyayen 'yan matan na Chibok Lawan Zanna a hirarsa da sashen Hausa ya tabbatar da yadda wannan lamari ya wakana. 'Yan kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da 'yan adawa siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita a tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sirte. To an gaishe ki sai kuma an jima za mu sake dawowa a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Amma kar ku kashe rediyo domin Halima da Jamila sun shirya tsab a shirin yau da gobe. A madadin ita Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Lathers Gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu na yau Eden ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.